wasalatu wasalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan ka ƴan uwana musulmi mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa mu umarninsa wanda Allah ya shiryar shi kadai ne shiryayye wanda duk Allah bai shiryar da shi ba ba wanda zai iya shiryar da shi ya Allah ka shiryar da mu ‘yan uwa musulmi kwanan nan muke ni'imtuwa muke jujjuyawa muke kai kawo cin kwanuka na musamman kwanuka masu albarka kwanuka masu tarin alkhairi kwanuka da yin nai na watan azumin ramadan gashi ramadan ya wuce wannan ramadan da ya wuce babu shakka ya wuce da rayuwar waɗansu wataƙila ina cikinsu wataƙila kana cikinsu Ila shi ne ramadana ɗinmu na ƙarshe Ila mu sake ganin wani al'ilmu inda Allah ramadana ya wuce amma azumi da ya ƙare ba daga cikin azumin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shar'anta mana wanda labarinsa labarin shar'antawar ya zo mana ta hanyar abu ayyub al-ansari wanda imam muslim ya ruwaito mana zan Allah ya ce duk wanda Allah ya masa arziki ya yi azumin ramadana sannan ya biyo baya da azumi guda shidda cin watan shawwal ya zama kamar wanda ya azumci shekaran ne Adaharu anan ba ana nufin rayuwa gaba ɗaya ba ana nufin shekarar shekara tana da kwana ɗari uku da sittin in kai azumi talatin kenan za a baka ladan azumi ɗari uku in ka ƙara azumi shidda za a baka ladan azumi sittin ke ganin kayi kamar azumi ɗari uku da sittin manzon Allah sallallahu ya ruwaito mana wannan ko in ce Abu Ayyub al-Ansari ya ruwaito mana wannan daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka ƴan uwa musulmi wanda Allah ya bawa iko babu laifi yana daga cikin sunnar manzon Allah yi wannan azumi guda shida ba lalle ba ne ka yi fara wannan azumin ana ƙara azumi yau ka fara gobe ranar idi ba a yin azumi in an ce yau an yi idi ka fara bayan idi da kwana ɗaya ka yi daidai in ka fara bayan idi da kwana goma bayan idi da sati biyu ana son da ka samu ka ribaci wannan alkhairi da manzo Allah sallama ya ta da kai ainihin wato akan sa da ka yan uwa idan sallar tarawihi wadda muke ta kokarin zuwa ta wuce to ainihin lokacin yin kiyamun laili bai wuce ba har yanzu yana nan an shar'anta mana ya inganta daga manzon Allah sallallahu Allah ba wato duk wanda Allah ya masa arziki zai iya yin sallar nafila cikin dare da aya goma daga cikin ayoyin alkur'ani kowace irin aya goma ko mai gajartarta inda aya alkur'ani ce za ka iya yin nafila da aya goma kullum a cikin dare to Allah ba zai rubuta ka daga cikin gafiluna ba ga falallu kana cikin azakirun masu ainihin ambatan Allah sannan duk wanda zai iya wato ainihin yin sallah a dare da aya ɗari ya karanta aya ɗari ya yi nafila da su shi kan wannan an daɗa promoting ɗinsa ya kai cikin tuna, wato masu wanda Allah zai jera su a layin waɗannan masu bautar Allah ne sannan wanda zai iya da aya dubu shi kan wannan yana cikin alƙantarena ma'ana masu tari jirgi jirgi dala dala dimbige dimbige wato ainihin na lada wanda Allah ta'ala zai ba su saboda wannan kokari da suka yi sannan tana cewa yan uwa. idan ya zama na ko da aya goma ko da iya aya goma ayoyi irin na cikin suratul mudassir gajerun ayoyi ayoyi irin na cikin suratul inna baina kalkausar ayoyi irin na kulhuwallahu ayoyi irin na suratul asri ayoyi gajeru ka zaɓi ayoyi guda goma ma iya guda goma irin waɗannan ba za ka iya ba to wannan akwai kaito akwai takaici akwai buƙatar ka sake tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma karka yadda da kana yin ƙiyamun laili ko da da aya goma goma ne ka tsinci kanka wata rana gaba ɗaya ka daina karka yadda mafiya yawan mu nan muna yin ƙiyamun laili amma wani kiyamun laili ɗinsa a gidan talbijin yake yi wani kiyamun laili ɗinsa da ainihin wayarsa yake yi zai iya kaiwa har kusan asuba bai bacci ba amma kalle-kalle yake yi ba ainihin karatun alkur'ani ba ba na filfili ba ba salatin annabi ba ba izgifari ba Allah ya kiyaye mu da ka uwa kada ka yadda kana kiyamun laili kuma ka zo ka bari sannan mutuna da akwai arrawatib na filfilin rawatib waɗanda suke guda goma sha biyu din nan ka yi ƙoƙari kullum a ce ka samu ka yi raka'atai salatul fajiri raka'atan fajiri wanda manzon Allah ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'atan al-fajr kar ka rika wasa da ita raka'a hudu kafin kai sallar azhar raka'a hudu kafin kai sallar azhar raka'a biyu bayan kai sallar azhar yi ƙoƙari kada ka rika ta raka'a biyu bayan sallar magariba raka'a biyu bayan sallar isha waɗannan rakawayi guda goma sha biyu kar ka rika wasa da su kar ka dagewa a kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda biyu ya iya yin sallah raka'a goma sha biyu a kowace rana Allah ya yi alkawari zai gina masa gida a gidan aljanna kamar yadda imam muslim ya ruwaito mana a gargajin hadisi na ɗari bakwai da ashirin da takwas sannan karka rika yadda ko mai rintsi ko da wasu uzurori sun takura ka baka sami yin waɗannan ba to karka ringa yin wasa da wutiri raka'an nan ko da baka sami yin wuturin uh, shafa'in ba wuturin nan karka bashi za ka kwanta ka tabbata ka yi sallan nan raka'a ɗaya kuma ka tabbata ka kwanta a cikin tsarki to ana sa ran duk irin halin da shaiɗan, da mugayen aljannu da mugayen matsafa da mugayen bokaye suke kai wa mutane hari kai kan kasha inda Allah ya taimake ka kana kwana kana yi kana kafin ka kwanta kana kwanta cikin tsirki, kana yin karanta ayatul kursiyu kafin ka kwanta Allah zai tsare ka daga irin wannan sannan yan wa littafin Allah littafin Allah alqur'ani kada mu ringa dauka lokacin karanta shi kawai Shi ne lokacin azumin ramadana har yanzu yana nan kuma zai kai ƙara gaban Allah ranar alkiyama kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ƙalar rasulu ya rabbi manzo Allah zai ce ya ubangiji na inna qaumi lallai hakika mutane na ka ittakhadhu hadha alqur'ana Mahdura. sun riki wannan alqur'ani abin kauracewa ba su da lokaci da shi suna da lokacin sauraron kaɗe-kaɗe da sauraron labarai da bibiyar abin da duniya take ciki da sauransu da sauransu amma ba su da lokacin alkur'ani kar ka yadda manzo Allah ya kuka da kai sannan kofofin alkhairi suna na har yanzu a buɗe sadaka taimakon makauta taimakon marayu taimakon gajiyayyu taimakon waɗanda Allah ubangiji ya sa kafi su ko yaya kar ka ɗauka wannan ya wuce inda ramadana ya wuce Allah ta'ala ya ce waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku ringa aikata alkhairi za ku samu babban rabo saboda haka nan ku ciyar daga cikin dukiyar Allah wanda ya baku ku ciyar daga cikin dukiyar Allah wanda ya sa ku ku wakilce shi ku tuna cewa a kowace rana manzo Allah ya ce ma min yawmin yusbihu fil ibad ba wata rana da bayi za su wayi gari in dai gari zai waye kamar yau din nan to akwai mala'iku guda biyu wanda aikin su kawai zuwa su addu'a su koma kowa zai addu'a mala'iku ne guda biyu kullun za su sauko ɗaya ya ce Allah duk wanda yake ciyar da dukiyarsa domin ka Allah Ubangiji duk abin da ya ciyar Allah ka ba ka lullunka masa shi ya gama aikinsa ɗaya mala'ika shi ma sai zo ya ce Allah duk mai rowa Allah ka jefa asara cikin dukiyarsa sun gama aikin yau sai kuma goben Allah ya kai mu gobe ma za su dawo je ma za su dawo addu'a da za su kenan kar ka ɗauka in kana ciyarwa za ka talauce ma na ƙasa malum min sadaka manzon Allah ya ce dukiya ba ta taɓa raguwa ba saboda an ɗauka daga cikinta an bayar da sadaka saboda haka nan yan uwa kada ainihin mu rika ah, sakaci da abin da yake zai mana amfani a ranar alkiyama sannan ya yan uwa musulmi kada mu yadda girman Allah ya zaizaye daga zuciyarmu ko da yaushe mu jin girman Allah da tsoron Allah da girmama al'amuran Allah yana ƙara haɓaka yana ƙara birin ƙasa a cikin zuciyarmu manzo Allah Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati mutawiyatun bi yamini wato Allah ta'ala yana cewa ba su girmama Allah irin yadda ya kamata a girmama Allah ba alhali wal'aru jami'a jami'an duk wannan ƙasar gaba daya kafatu ɗan danki ne kankani ɗan danki ne wato ainihin a hannun ubangiji Allah shi ya san yadda hannunsa yake was haka nan duk samman nan gaba ɗaya, sama ta ɗaya sama ta biyu har zuwa ƙarshen sammai gaba ɗayansu a nan na ɗaske a hannun Ubangiji Allah subhanahu ta'ala ba su kai komai ba duk girman nan nasu saboda haka mu girmama Allah subhanahu ta'ala mu girmama shi ta hanyar girmama abin da ya shar'anta duk abin da Allah ya ce a yi mu rika ganin girman wannan abun. duk ibada da Allah ya shar'anta mu rika ganin girmanta muna aikata ta muna ganin girmanta muna ganin girman masu aikata ta sannan mu rika ganin girman Allah ta hanyar ganin girman abin da ya hana kan kalle shi kan gani zai ce wannan ai dan sabo ne kaɗan ai wannan haram ce kaɗan ai wannan kallo ne kaɗan ai wannan magana ce kaɗan ai wannan sauraro ne kaɗan in dai yana cikin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta ka kalle shi da girma babba ne Allah subhanahu wa ta'ala yana yana kwadaitar da mu abin nan sannan yan uwa ainihin yana da cikin alkhairi a gare mu mu kame mu bakinmu mu kame cikinmu daga cin haram mu kame cikinmu daga cin haram da kuma wato irin su riba irin su rashawa irin su algusho da cin dukiyar marayu da cin dukiyar tsakaninmu ta hanyar yaudara da zamba da cin amana duka wannan mu kauce musu yana daga cin alkhairi a wajen a gare mu a wajen ubangijinmu duk wanda muka ga yana aikata irin waɗannan abubuwan ko da mu ba ma yi muka ga wani yana yi to mai masa wa'azi mu tsawatar da shi in ya hannu haka muka so in bai hannu ba mun sauke nauyin da Allah ya dora mana sauran kuma shari'a tana hannun Allah subhanahu wata'ala amma lalle mu yi aikin mu kada mu ainihin wato kin aiki saboda zaton ai wannan ko ka gaya masa ba ba zai ci ba na ruwanka Allah ya aiki annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga Fir'auna Allah masanin gaibu ya ce fa kula lahu qawlan layyinan la'allahu ya ta Zakaru aw sha. Allah ne bai ki faɗin wannan la'allahu ya ta Zakaru aw sha. shi ya san fir'auna la ya ta Zakaru, shi ya san fir'auna la sha, amma kai mai wa'azi babu ruwanka da makomar wanda za ka yi wa'azi ka yi masa wa'azi ka bar wa Allah sauran aikinsa idan Allah ta'ala ya ga dama ya amfana Allah ta'ala ce innaka la tahdi man ahbabta baka isa ka shirye da wanda kake so ba walakin Allah sai shi ubangiji ya hadi man sha. Allah shi ke shirye da wanda ya ga dama Allah ka shirye da mu ƴan uwa musulmi kada mu dinga kallon matsayin mu ko ga kana ganin kai malam ne ko dan malam ne ko mai mukami kaza ne ko mai darajar mukaminka ko mai girmanka a cikin al'ummarka kar ka kalli wannan a'a ka kalli aikin da kake aikatawa kuma ka lalibi niyyar ta aikata wannan aikin su ne abin da Allah ta'ala ke cewa manzon Allah ya ce inna Allah lalle shi Allah la yanzuru ila suwarikum babu ruwan Allah da kyanka babu ruwan Allah da girman jikinka ko gangar da jikinka walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum abu bi Allah yake kalla ya kalli aikin da kai ya kalli niyyar da ta sa kai wannan aikin ka yi aiki mai kyau ka yi sallah ka taimaki marayu ka gina masallatai ka gina makarantu ka yi ayyukan alkhairi ga sunan ga sunan ga sunan ka yi su babu iyaka wannan shine aikin alkhairi to me yayi niyya ka ta yin wannan aikin dan Allah kai ko dan a faɗa ko dan a gani ko dan a bada labari an gane ko? to kina son zaki musulunta ne? na kina jin hausa? to da can wani addini kike yi kirista kuma amma ki son ki musulunta? ke ce kika zaɓa haka ko wani ne ya tilasta ki eh ke kike son ki musulunta addinin musulunci yana da tsarin sa, yana da dokokinsa a addinin musulunci kowa bawan Allah ne annabi isa bawa ne na Allah amma kuma yana cikin manya-manyan bayan Allah masu daraja a wajen Allah yana cikin annabawan Allah amma ba ɗan Allah ba ne Allah baya da ɗa lam yalid wa lam yulad Allah bai taɓa haihuwa ba kuma shi ma ba haihuwarsa aka yi ba kin yadda da wannan kin yadda da addinin alin muhammad za bi addinin annabi muhammad sallama a cikinsa wato bai yadda da cewa allah yana da ba ko kuma shi allah din ɗan wani ne wannan baya daga cikin abin da musulunci ya yadda da shi idan kin yadda da musulunci za ki sallah irin wanda musulmai suke yi za ki koya daga wajen musulmai da ke kusa da ke su koya miki yadda ya kamata ki kin fahimta to za ki faɗi wasu kalmomi guda biyu waɗannan kalmomi guda biyu alkawari ne kika ɗauka tsakaninki da Allah cewa za ki ibada irin wadda Allah ya shar'anta kuma ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kin yadda da wannan to za ki ce ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi Allah to daga yanzu kin zama musulma kina da kowane irin haƙƙi da musulmi yake da shi akan yan uwansa musulmi kuma idan Allah ya taimake ki kin yi gaskiya wajen wannan kalmar shahada da kika yi to daga yau din nan duk abin da kika san kin yi na laifi Allah ya yafe miki ba wai kawai ya yafe miki ba zai juya abin da kika yi na laifi ya baki lada a kansa saboda kin tuba illa man taba wa amana wa amila amilan salam wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat to Allah ya sa tuban ke inganta da mu da ke Allah ya tabbatar da daga mu a cikin addinin musulunci ya je wajen yan wanta mata su koya mata yadda za ta yi wanka ta zo ki alwala ta zo mai sallah ok kina son ki canza suna da ya sunan ki Esther yanzu wani suna ke zo? Hafsat to daga yanzu kin zama su Allah ya samu dace to Allah ya Allah ya tabbatar da garigan mu a cikin musulmi yan uwa musulmi mu dage wato mu tsaya da kokarin ibada kada mu zama kullum mu gurin mu mu samu aljanna ta kololuwa gurin mu mu zama muna makotuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin mu aljanna firdausi wannan guri ne mai kyau fata ne mai kyau amma ba a samun irin wannan kawai dan an yi gurin a samu wani bawan Allah ya zo wajen manzon Allah ya ce ya rasulullahi ina roƙonka roƙa min Allah in zama makocinka a gidan aljanna annabi ya ce awa gaira zalika ka nemi wani abu dai wannan yana da nauyi ya ce ni wallahi babu abin da nake so illa a ce ga gidana ga gidanka a gidan aljanna ya ce fa inni ala nafsika bi su sujud in wannan kake so to ka taimaka min kai kuma daga bangaren ka zan maka addu'a amma kai ba ka je ka zauna kai kuma daga bangaren ka ka yawaita sujjada ga Allah ka yawaita ibada ga Allah ka yawaita ayyukan alkhairi wannan ne zai cicciɓo ka ya kai ka ba wai kawai ai maka addu'a ba sai ka zama aljanna firdausi ba wai kawai kai guri ba sai ka zama aljanna saboda aka yan uwa musulmi Allah ta'ala yana cewa laysa bi amaniyikum wala amani ya ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya mummuna abu za a saka masa da shi ba guri bane kawai ko na ko na mazuwa littafi Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin wa aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakira duk wanda ya aikin kwarai ya aike nagari ko shi namiji ne ko mace ne to Allah subhanahu wata'ala zai shiga da yi gidan aljanna kuma ba za a zalunce shi ba daidai da kwayar igiyar tsakiyar kwallon dabino ba za a zalunce shi iya wannan ba da haka yan uwa musulmi mu dage da ibada kada mu zama ainihin wato guri kawai shine muka sanya a gaba saboda haka Allah ta'ala da kansa ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana biye da addinin annabi Ibrahim addini miƙaƙƙe zuwa ga Allah addinin da ya bauɗe wa duk wata hanyar da ba ta Allah subhanahu ta'ala ba tunda an ce annabi ma ya bi wannan hanyar mu kuma mabiya manzon Allah ne dole ne mu bi hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi Allah ta'ala yana cewa kul inni innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qayyiman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin da sallata da yanka da nake yi da ainihin ayyuka ta da rayuwata ma gaba daya na Allah ne sai abin da Allah yake so in yi a cikin rayuwata zan yi ba zan ainihin wato saba abinda Allah ta'ala ya ce ba saboda Allah ta'ala a ƙarshen aya yake cewa wala taziru wazratu wuzra ukhra wata rai ba ta ɗaukan laifin da wata rai ta yi idan uba ya yi laifi ba za a ɗora a ɗansa ba idan ɗa ya yi laifi ba za a ɗora babansa ba ko danginsa amma kuma za mu yi mamaki duk da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya mutu aka yi masa kuka aka fasa ihu wayo na mutu na lalace na yi kaza na yi kaza saboda wani ya mutu kai irin wannan kukan to shi kansa wanda ya mutu sai an yi masa azaba a kabarinsa saboda wannan irin kukan da kai malamin suka zuwa, ai Allah ta'ala ya ce wala taziru waziratun wuzra ukra yaya kuma ni zan yi kuka sannan kuma a azabtar da wanda ba shi ya kukan ba a'a an azabtar da shi saboda min akwai wanda yake yana yin wasiya in ya mutu a yi kuka don a san babba ne ya mutu don a san lallai an yi mutuwa shi da kansa ya kwadaitar da in ya mutu a yi kuka irin wannan ne ake yi wa azaba idan an masa kuka akwai kuma wanda bai ce a yi ba amma ya san hadarin ya ga ana yi ya ga an yi a gidan wane ya ga an yi a unguwar wane ya ga an yi a mutuwar wane amma bai taba tara ƴaƴansa da matansa da iyalinsa ba ya ya ya wa'azantar da su ba na san irin wannan kada wanda ya mun irin wannan kuka kuka na zubar hawaye ba hana ba annabi ma yayi amma kukan wayo ni kaza wayo ni kaza wannan haramun ne ka rika tara ƴaƴanka irin kukan da ba a so ka hana su in ka hana su suka giji suka yi ba ruwanka in kai shiru ba kai musu wa'azi ba kuma suna da haƙƙin tun da Allah ta'ala ce ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha nas ba kai musu wa'azi ba baka kiyaye su daga fadawa wannan wuta ba to in sun yi kuka abin zai shafe ka saboda baka yi aikin da ya kamata kai ba amma kayi wa'azi sun san baka so ba saboda ganin ka kayi ba kana ma in kare kada a yi duk da haka nan kan mutu suka yi suka yi kuka babu abin da ya shafe ka da kukan da suka yi amma in baka hana ba amma ka san akwai yiwuwar a yi maka baka hana ba in sun yi zai shafe ka Allah ya samu Allah ya samu gani dan uwa musulmi yana daga cikin alama alamar cewa Allah ya karbi kiyamul lailin alamar cewa Allah ya karbi sadakar mu Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi karatun alkur'anin mu ya karbi istighfarin mu ayyukan ɗa'a da muka yi a watan azumin ramadana alamar cewa Allah ya karɓa a ganmu mun ƙara ci gaba da yin da'a bayan ramadana mun ƙara haɓaka karatun alkur'anin mu mun ƙara haɓaka iyamin lailinmu mu mun ƙara haɓaka sadakarmu mun ƙara haɓaka kyawawan halayen mu azumi ya koyar da mu tausayi tausayin wanda baya da shi ya sa ka ji yunwa dan ka tuna da masu kullum bayan azumin haka suke rayuwa to in Allah ya hore maka abin da za ka iya taimakon wanda yake buƙatar taimakawa wanda Allah ma yana son a taimaka masa karka ce a ah, aito ai Ramadana ya wuce a'a ko da yaushe ka ci gaba alamar dai Allah ya karbi da'arka Allah subhanahu ta'ala ya baka ikon ci gaba da yin da'a bayan Ramadana kar ka zama kaman bawa Ramadana da Ramadana kana mai kirki ne kai bayan Ramadana ka juye ka zama wani abu na daban kar ka yadda da ainihin wato wannan Allah subhanahu ta'ala yana cewa wato kira eh, wato Allah ta'ala yana da kiraman katibin ya alamuna ma tafa'alun Allah yana da mala'iku masu girma kamar yadda ya wasafa su kiram katibin mu masu rubutawa Allah ya ce ya mu na ma tafi aluna duk abin da kuje aikata su kuma suna rubuta kai har tunaninka har tunaninka suna rubuta wanda yayi niyyar man hamma bi hasanatin falam ya amalha kutibat lahu hasanatan kamila ya aka yi suka san tunaninka Allah ne ya sanar da su dukkaninmu nan kowa lokacin da ya kwana ɗari da ashirin a cikin cikin mahaifiyarsa sai da Allah ya aiko mala'iku suka zo suka zauna aka rubuta abubuwa guda hudu a kansa aka rubuta ajalinsa wannan mutumin ko wannan baiwar Allah shekara nawa za ta yi in ta shigo duniya aka rubuta mala'ika ne ya rubuta sannan wannan mutumin gaba ɗaya rayuwarsa ta duniya wani aiki da wani aiki da wani aiki zai aikata da wannan sauraron da kuke da wannan hudubar da nake da abin da za ku yi bayan nan da abin da kuka yi kafin nan da abin da zan yi bayan nan duk wani aiki karami da babba sai mala'ikan nan ya rubuta kowane aiki da aikin tunaninka da aikin gabbanka da aikin kallonka da aikin sauraronka da aikin komai naka sai mala'ikan nan ya rubuta ba za ka iya yin wani abin da mala'ikan bai rubuta ba sannan a zo a rubuta wato kai dan wuta ne ko dan aljanna ne mala'ika zai rubuta bayan an gama komai ya rubuta cewa wannan mutumin in ya kare rayuwarsa dan wuta ne Allah ya kiyaye mu wannan mutumin in ya kare rayuwarsa dan aljanna ne mala'ika ya rubuta sannan mala'ika zai rubuta cewa bayan ya rubuta amaluhu eh, ajaluhu sannan ya rubuta me ya rubuta shaqiyun am sa'idun duk mala'ika zai rubuta waɗannan abubuwa idan Allah ubangiji ya abin mahallin shahid waɗannan abubuwan da mala'ika ya rubuta arzikinka arzikinka da zaka samu rigar da zaka sa abincin da zaka ci ƴaƴan da zaka samu duk wani abu na arzikin da zaka samu sai mala'ikan nan ya rubuta ka samu wannan abin ko ta hanyar halal ko ta hanyar haram ko barawo kaga ya je ya sata da ya hakura bai sata ba wallahi tallahi sai ya samu wannan abin da ya sato kuma ta hanyar halal amma garaje ya je ya sato saboda haka ne ya samu amma kuma za a yi masa azaba akan abin da ya samu yan uwa duk waɗannan abubuwan amaluhu rizquhu ajaluhu shaqiyun am sa'id duk gaibu ne abu ne wanda banda Allah ba wanda ya sani ya aka yi mala'ika ya rubuta Allah ne ya sanar da shi saboda haka yan uwa duka waɗannan abubuwa wajibi ne mu kiyaye su sannan mu riƙa ainihin wato kokarin kiyayewa Allah ta'ala ya ba mu ikon bayan bayan abin kirkin yau mu kara da abin kirkin gobe muna kuma tuba zuwa ga Allah babu wani zunubi wanda Allah subhanahu wataala baya yafiya ko mai girman sa Allah subhanahu wataala yana yafe shi abin da ake so dai ka tuba kuma tuban ya zama ingantaccen tuba ka zama ka tuba kuma tuban Allah ya ga zuciyarka yanzu nan muka karanta hadisi inna Allah la yanzuru ila qulubikum sorry la yanzuru ila suwarikum wala ila eh, eh, ajsamikum Allah baya kallon kanka. tura jikinka Allah baya kallon eh, jikinka siriri ne kai ka kaura ne kai dogo ne kai gajere ne kai wannan ba shi Allah yake kalla ba me Allah yake kalla qulubikum wa amalikum Allah yana kallon zuciyarka yana kallon irin aikin da ka aikata Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka zuwa Allah ta'ala ya fi mana ibadul ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa tubu ila Allah jami'an la'allakum tuflihun wa sallu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah